a wannan masallaci namu masjidu sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun littafin mu 30 sababan lis wallafar babban malami al-ustaz dr aidu ibn abdullah ta'ala muna cikin as rabi' wal-20 qul siru fil ardh mala yana mana bayani akan tasirin da tafiya take da shi a wajen kawo ma mutum natsuwa da kwanciya hankali da yayewar damuwarsa da kwaranyewar bakin cikinsa kuma Allah ne ya umarni da a yi tafiya shi ya sa ta can ma bayanin malam sai ya dauko aya qul siru fanzuru kaifa kana aqibatu ladina min qabl malam ya ci gaba da bayani ya ce, yace innal a fil ghurfati dhayyiqati lallai mutum ya je ya zauna ya takura kansa fil gurfati a wani ɗaki wanda yake kuntatacce ma al sannan kuma gashi yana zaune ba abun yi al wanda rashin yin abin nan kisan shi zai yi kashe shi zai yi a hankali a hankali yake kashe mutum kawai mutum ya shige daki bayi da aikin fari bayi da na baki kun ga wannan ɗariƙun ji lil kai tsaye mutum ya kama wata hanya da zai ci nasara zuwa ga kashe kanshi al shi shine qatlul insani Shi ne a intihar mutum ya kashe kanshi shine ake ce mishi al-intihar suicide kawai mutum ya rika zama a ɗaki bai da abin yi ya wuni haka za ka ga wasu matasa mutum ya wuni ba yi da abin yi kawai sai dai ya ɗalle ko idan ya ji yunwa ya fito ya nemi abin da zai ci to wannan hanya ce ta mutum ya kama hanya kashe kansa tabbas walaisat gurfatuka hiya al'alama hai ba dakin ka ba shi bane duniya Dakin ka wani me za a lissafa me za a ce kaman kaman zarra ne dakin ka a cikin duniyar nan wacce take mai faɗi mai yalwa walasta anta kullan nasi sannan ba kai bane duka mutane kai wani ɗaya ne daga cikin biliyoyi na halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to ya za ka ka zo ka takura kanka ka je ka haɗu da 'yan uwanka mana arbun bi ardin wa ikhwanun bi mislihimi ƙasa da ƙasa sannan yan uwa da yan uwa ka fita kai hudda da mutane ka je ka ga wasu waɗanda ba jinsin ka ba shi yasa mutumin da ya ka tafiya to zai fi ka wayewa ta wani malami ne Allah gafarta mushi aka zo taro a wani gari ya ce malamai ku yi haƙuri kun fi ni ilimi amma na fi ku yawo so da ka zan ba ku labararrika da yawa kusan ƙasar da bai je ba a duniya ba ta da kirgaggiya ce to kaga wannan zai zama yana da wayewar da ya sama yana da wata wayewar kai da ci gaba da yake da shi falima listislamu amama kata'idil ahzab to tanne da dan me ka mika kanka zuwa ga kata'ibin ahzan zuwa ga bataliyoyin bakin ciki dan ne alhali duniyan nan ba faɗi gare ta girma gare ta ƙasa ce wacce take mai yalwa kai kuma sai ka zo ka kuntata kanka a waje ɗaya in kana son ƙwaƙwalwarka ta buɗe ka waye bakin cikin da yake ka a cikin zuciyarka ya kwaranye damuwarka ta tafi to yi tafiya tashi daga inda kake kaje wani waje ala ka saurara fahtib bi basarika wa sam'ika wa qalbika karanta ma idanka kana fada ma idanka wa sam'ika ka faɗa ma kunnanka wa qalbika sannan ka faɗa ma zuciyarka in firu khifafan wa thiqala wani bangare ne na aya in firu khifafan wa thiqalan ku fita khifafan wasu malamai suka ce a matsayin kuna mata kuna kuna matasa wa thiqalan ko kun zama dattawa wasu suka ce in firu hisafan ku fita ko koda ba ku da wadata wa tiqalan kuma koda kuna da wadata ku fita amma ayar asali tana magana ne akan jihadi yin yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah to amma dai ana magana akan tafiya duka domin ita kanta tafiyar jihadi ai tafiya ce to ku fita kakka zauna a gida bakin ciki ya dame ka bakin ciki ya dame ka to dan gurgusa eh ka dan gurgusa ka dan bakin da kake ta'al li taqra alqur'ana mala yace ka zo ka karanta alqur'ani huna a tafiyar da zaka yi bainal jadawil kar a ganin kananan rafuka wanda duk qur'ani yayi bayani kansu wal khama'il bainat tuyuri sannan kuma da manya-manyan rafuka a tsakanin tsuntsaye wahiyar tattalo khutabar hubbi alhali ga tsuntsaye nan za ka jisa suna karanta hudubobin soyayya suna waka ka ga tsuntsaye kala-kala waɗanda ba ka taɓa ganin irinsu ba wani tsuntsun ma an ka gan shi sai ka ci ikon Allah ga sunan me yasa ya zama ake da hadiqatul haiwanat ake da zu sai ka tashi ka je ka ga dabbobi ka ga halittun Allah kala kala kala kala kala kala wannan yana cin abin da ke ba mutum natsuwar rai wa bainal ma'i sannan kuma da ruwa wa huwa yagwi qissata wusulihi min at-talli ruwa yana wani irin yana wani yana wata irin ƙara musamman ka je bakin teku yana baka labarin ya ya iso tal daga tsibirai da ake da su da ruwa ya sauka daga sama ya sauka a kan tsirrai da tuddanni su ne tal. ana jam'insa a ce tilal hmm? to ya ya sauko har ƙasa ya cika rafi ya cika teku ya cika kudiddifi ka yawo ka ga abubuwa irin waɗannan yana cin abin da zai baka ƙwaƙwalwarka ta buɗe ka ta samu sauƙin kunshi da takura da kake ciki ayyuhar shaki wa ma da da'u kun jamantarar wujuda jamila أترى الشوق في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا wannan waƙar ta iliya abu mazi ɗaya daga cikin mawaka na zamanin nan ɗan ƙasar lebanon iliya abu mazi ba ma musulmi bane, amma ba rike ji nasihar da yake maka kirista ne iliya abu mazi ba musulmi bane. irin larabawan nan ne da da turawa suka zo suka kiristantar da iyayensu kamar yadda za ka samu a nan ƙasar tamu ka gaba haushi ko ka gaba fulatani ko ka gaba barbare amma kuma kirista to irin wannan amma magana shi ta gaskiya ce yake cewa ayyuhar shaki ya wanda yake ta kukan rayuwa wayo wayo wayo wa bika da'un kuma baka da wani ciwo tare da kai kai ka sa ma kanka ciwon da kake ke damunka kun jamilan ka zama kyakkyawa tara da jamila za ka ga samuwa duniya ga baki ɗaya ta zama kyakkyawa so daga so tari yadda muke kallon rayuwa to haka take zuwan mana ƙwarai da gaske ‘yan uwa yadda kake fassara rayuwa da yadda kake kallonta to haka take gudana a gare ka in ka ɗauka cewa rayuwa ƙuntatacciya za ta zama maka to shi kenan sai ta zama maka ƙuntatacciya. amma a cikin damuwa kuma sai ka tuno da wasu ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ya baka wanda bai ba wani ba sai ka ji sanyin zuciya a tara shauka fi wurudi yanzu za ka ganin an sanya za ka yi ta kallon a shauka ayoyi fil wurudi a furanni kai idan ka bai ganin maka wani fure face akwai kaya a saman shi wata ama amma idan ka ya rufe ka makance an tara fawqahun nada'ik iklila kana kallon fulawa wacce take saman sa gata nan an sa masa ita a matsayin kambi bishiya ce mai kaya bishiya ce mai kayoyi amma kuma sai ka ga a samanta ta fitar da wata kyakkyawa fulawa to ka kalli fulawa ka kalli kaya <laughs> ka kalli fulawa ka kalli kaya kamar kifi ne in karnin shi ka ci mai jin karnin kifi ba zai iya cin kifi ba amma wanda yake kallon daɗin da ke cikin kifi sai ya ci haka ne ko ba haka bane to kai ka ce wa ɗabi'a ce ka ce kai ƙarnin kifi kai kake ji me yasa ba ka ganin daɗin da ke ciki Allah ya kira shi da lahman tsariya haka Allah ya siffanta shi wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha litakulu minhu lahman tsariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha cikin fa'idojin teku da Allah ke faɗa mana litakulu minhu lahman tsariya domin ku ci nama wanda yake lafiyayye daga teku wata stakhidu min hilyatan naha sannan kuma ku rika ku fitar da ababan ado su lu'ulu'u su zubar da su yakutatu duk daga cikin teku talbasunaha wanda za ku rika sawa kuna ado da su to ka kalli wannan Me jin karnin nono ba zai iya shan shi ba amma me yasa ba za ka kalli farin shi ba sannan kuma ka kalli gyardin da yake da shi ba karnin ba haka ne ko ba haka ba ne? to da yawan mutane sun fi kallon mummunan abu a cikin wani abu fiye da kyakkyawarsa wata rana wani wani malami yana aji sai zai nuna ma ɗalibansa yadda ɗabi'ar mutane take sai ya zo da wani farin yadi amma farin yajin nan sai aka samu inci baki sai aka ɗiga mishi sai ya zo ya makala shi a saman a jikin bango sai ya ce kowa ya tashi ya faɗa mishi abin da ya gani kaman ka ce fa yaji guda inci talatin da shida faɗin tsawonsa inci sittin babban yaji sai aka sami inci maka sai aka ɗiga cak haka Dugon da bai kai faɗin saman yatsa ba sai aka ɗiga baƙi sai ya makala shi a jikin bango sai ya tada ɗaliban shi ce kowa ya faɗa mashi abin da ya gani duka ɗaliban nan kowa cewa ya baƙi ya gani ce ga wani ɗigo nan kowa duka ajin fa aka yi itibaki sai da ya gab suka gama ya ce abinda kuka gani kenan zai ce eh sai ce to haka halayen ku suke yanzu duk faɗin yadin nan fari ba ku kalla ku ce farin yadi ba ne sai wannan ɗan ɗigon baƙi ƙwara ɗaya tak da aka ɗan ɗiga a jikinsa shi kaɗai kuke kalla ce to haka kuke fassara mutane kuma haka kuke fassara rayuwa mutum ba zai kalli alkhairai ba sai dai kalli matsala haka miki ko ba haka miki ba da yawan mu haka miki in ba mu zama duka ba to kage shi ne wannan kai me faru to shi ne wannan sai mala yake cewa inna tirhala fi masaribil ardi lallai yin tafiye-tafiye a cikin hanyoyin ƙasa mut'atun wani abu ne mai jiyar da kai daɗi yusi bi atibba'u wanda likitoci ke ba da shawara a riƙayi likitocin kwakwalwa suna ba da shawarar cewa mutum ya rika yin tafiye-tafiye ka tashi ka riƙa tafiya yana cin abin da ke ba mutum lafiya kwakwalwa ya ba mutum lafiyar zuciya sannan ga jikin ka shi kan shi zai samu lafiya amma ka zauna a waje ɗaya ai ai bahaushe ci ma cewa ya ai zama wuri ɗaya tsautsayi ƙwarai kuma suka ce na zaune bai gajeri ba liman saqulat alaihi nafsuhu likitoci suna ba da shawara ga mutumin da ransa yi masa nauyi to ya tafiya ya tashi daga inda yake tafiya wa aznamat alaihi ghurfatuhu ad sannan dan dakin sa mai kunshi yayi masa duhu to ba dakin ka fita ka shigo gari ka ga gari ka ga hasken Allah ka ga yadda Allah ya halicci duniya ka ga mutane kala kala ka ga dabi'u ka ga halittu kala-kala na Allah maɗaukakin sarki fahayya bina nusafir mala ya ce kai ku zo mu yi tafiya li domin mu samu rayuwa mai daɗi wa nafraha kuma mu yi farin ciki wa nufakkira sannan mu yi tunani wa natadabbara sannan mu rika tintintini muna kula da abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta a cikin duniyarsa ni tafiya 'yan uwa ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الله يا يبي باين الله باين سنجري يتي ويتفكرون fi خلق samawati والأرض sannan suna yin tunani a game da halittar sammai wal da ƙasa rabbana ma khalaqta hadha batila sai ka ji suna cewa ya Allah baka halicci wannan dan wasa ba da gaske ka halicce su ka halicce su ne don mu ɗauke su a matsayin izina mu tabbatar da cewa kai mahalicci ne mu tabbatar da kai kaɗai ka cancanta mu bauta maka kai kana kallon wata halitta ka san wanda ya yi ta ba abin wasa ba ne in kai ka rena kanka domin su tare muna ganin mu ɗan ƙanana ko to ka je ka kalli halittu manya-manya da Allah subhanahu wa Ta'ala yi jibga-jibga shi za ya Allah ƙare ya ce mana la halkus samawati wal ardi akbaru min halkin nas ai halittar sama da ƙasa ta fi girma biye fiye da halittar mutane shi mutum a yi wani ɗan ɓangare ne shi a cikin wannan al'alam ɗin a cikin wannan duniyar rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah baka halicci wannan dan wasa ba subhanak sarki ya tabbata a gare ka ya Allah kaga bayin Allah haka suke to shi yasa tafiyar mai ilimi kuma ƴan uwa tana da bambanci da tafiyar wanda ba shi da ilimi idan kana da ilimi kana tafiye-tafiye to za ka tara wasu ilmoman masu yawa za ka ƙara wasu ilmoma masu yawa shi za da yawan wasu malamai ai suke tattara ma da suke tafiye-tafiye akwai ɗaya daga cikin ƴan eh, yawon duniya ibnu battuta da labaran yawon duniya ya rubuta littafan shi shi explorer ne baya zama wuri ɗaya yau yana waccan ƙasa gobe yana tafi sai ya zo ya tattara akhbaru ibn battuta ya zo ya tattara su mujalladai labarai ya tattara ba malami bane asali na addini amma dai mutum ne mai yawon duniya kuma a cikin littafansa ba za ka rasa abubuwa na fa'idoji ba sannan ga yaqutul hamawi al-imam yaqutul hamawi shi ma dan kasuwa ne asalin shi aka zo aka tsi da shi a matsayin bawa da aka sai da shi a matsayin bawa ya jure mai gidan shi ɗan kasuwa ne suna kasuwanci har shi ma ya zama ne dukiya to yana shagon shi in ka zo tsarin kaya daga wajen gari ko wata ƙasa sai ce kai dan wata ƙasa ne sai ya faɗa ka faɗa mishi sai ce to ka bar labarin garin ku ya yake sai shi kuma ya ɗauko biyu to sai fara rubutawa sai maka arha kuma in ka zo ka ba shi labarin garinku shi kuma sai ya maka arhar kaya wani ma abin ya baka kyauta to da haka ya tara ya tara ilmoma masu yawa na tafiye-tafi na nan labarika sai ce to kuma sai ya tashi da kanshi ya yi yawo ya ga waɗannan abubuwa <laughs> to shi ya rubuta littafinsa mujalladai biyar mu'jamul Buljai. in kana neman labarin wani gari da yadda yake da yadda mutanen garin yake to sai ka je ka duba wannan littafin in ma garin ya rushe ba shi kufai ne to zai faɗa maka cewa yanzu ba garin garin ya rushe ba mutane a cikin garin sannan imamu zahabi rahmatullahi alai tarihinsa da ya rubuta tarihul islam wa mashahiril a'lam mujalladi hamsin da biyar shi ma ai abin da ya riƙa yi kenan da ya tafiye-tafiyen da ya riƙa yi da kuma ababen da ya ji na labarai na garuruwa da ababen da ke faruwa a ciki shi yasa in ya zo wani abin sai ce babu abin da ya zo mana a lokacin da muke rubuta wannan littafin a game da wannan abin da muke magana kansa ba mu samu cikakken labari ba amma in mun samu to za mu yi bayanin sa nan gaba to kaga fa'idodin fa'idojin tafiye tafiye ke sannan al'allamatu aminu shanki a shek muhammadu aminu shankiti rahmatullahi alaihi da ya taso daga garinsu shankit ya tafi saudi arabia duk abubuwan da suka faru da shi a hanya sai da ya rubuta ya rubuta littafin zarihlatul hajj hajji zai ji daga garinsu shankit daya daga cin kasashen afirka na larabawa shi ne ya rubuta wannan littafin nasu rihlatul hajji tafiye-tafiye yan uwa suna da fa'ida akwai fa'ida ta ilimi akwai fa'ida ta kwaranyewar damuwa sannan kuma kakan samu abokanan arziki ka haɗu da su a tafiya السبب الخامس والعشرون سببين عشرين دبير فصبر جميل فصبر جميل كي جوريا جوريا ميكشو ما لابن تيمية فسر صبر بلا شقوى ka jure ka daure ka kai ƙara Allah wajen waɗanda wajen waɗanda ba za su iya maka maganin matsalarka ba ƙwarai shakwal musali ilabni adama ha shakwar rahimi ilallazi la yarhamu Allah ya jarrabe ka da wani abu kai ta kai kuka wajen mutane ka faɗa ma wancan ka faɗa ma wancan ka faɗa ma wancan to kana kai ƙara Allah mai rahama ne wajen ɗan adam wanda shi bayi da rahama ko yana da ita bayi da ita Allah shi ne mai rahama shi ya jarrabe ka abin da yake so shi ne ka jure ka koma wajen shi shi Allah daɗi yake ji in ya jarrabe ka ga ka dawo wajensa kaga wannan magana annabi yaqub alaihi salam ce fa sabrun jamil atallahu an ni bihim jami'a ce so da haka zan yi juriya juriya kyakkyawa saura kiris ina da tabbas Allah zai dawo min da waɗannan ‘ya'yan nawa guda uku da na rasa su yusufu an tafi da shi an jefa shi a cikin rijiya an dawo an ce kirkeci ya cinye shi amma ko bai ya ga mai riga ba saboda kirkecin nan akwai fasaha da zai cinye annabi yusuf alaihissalam fiye da ya cire mai riga wajen hau alaƙa ne su yi bidamin kazib shi za ɗan uwa ka zama mai gaskiya wannan fassarar maganar bahaushe kenan da yake cewa mai ƙarya ko a cikin ruwa sai yayi gumi suka zo amma suka manta sai suka cire mai riga sai suka yanka akuya daya sai suka sa ta a cikin jini sai suka dawo da ita wajawo ala qamisihi bidamin kadhib suka zo da jinin karya a jikin tufar shine shine ake malaman sira malaman tafsiri kuma sai su ba da labari sai su ce yaqubu sai yake cewa ma ahkama hadha dhiba akala yusufa wa lam yumazziq qamisahu shi kai wannan kirkicin naku yana da hikima sai ya cinye annabi yusuf amma kai bai yaga mai riga bai cire rigar gefe guda ko ba su da amsa kaga da sai su ce da da da zamani ne zan karya ma zamani zamani ce ko sai ce ai baba ya cire riga shi ne na wasa dama muna wasa duk mun cire rigunan mu to ya aje ta a gefe to nan kuma za a zai ta to ya aka jini kuma ya same ta kaga ba ba mafita to baban shi kenan ba annabi ya kuma faɗa ka sannan na biyu dan uwansa bunyamin kamar yadda ake fadi a cikin isra'iliyat ya zo shi ma kuma annabi yusuf ya rike shi da dabarar da ya yi ta cewa ya ɗauke musu ma'auni sai na uku shi kuma ɗayan babban wanda suke ce mushi yahuda sai shi kuma ya ce a'a kun san alkawarin da kuka ɗauka da baba wallahi ni ba zan koma wajen shi ba Ina nan har sai abin da Allah ya yi to sai suka zama annabi yakubu alaihi ya rasa 'ya'yansa uku ko gashi ya tsufa dattijo dattaku ya kama shi to shine ke cewa fa sabrun jamilun asallahu an ya'tiyani bihin jami'a shi juriya ta kyakkyawa ce zan yi juriya mai kyau in daure na tabbatar da Allah subhanahu ta'ala zai dawo min da su duka sun dawo ba su dawo ba sun dawo sannan kuma Allah ya ba mu umarnin haka ai yace fasbir sabran jamilan ku jure ka jure juriya kyakkyawa ita ce sabrun bila shakwa dauri da babu kai ƙara Allah wajen wani ka kai ƙararka wajen Allah in Allah ya same ka domin wa in yamtaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa ka'ida take in Allah ya jarabe ka da wata jarabawa to ba wanda ya ise yaye maka wannan jarabawar wallahi fi Allah duk a gama zagaye zagayen da za a yi in Allah bai ga dama ya kwaranyen maka da damuwan nan ba to ba abin da zai tafi ba abin da zai canza at-tahalli bis-sabri kayi adu da juriya ba mu bambanta tsakanin juriya da hakuri a larabci idan ka ce as-sabru ba hakuri ba kenan juriya da dauriya kenan a maka abu baka girgiza ba amma in an ce alhilmu hilmu to shine haƙuri in an ɓata maka rai ka shanye wahuwal halimu falan yu'akhiza 'abdahu bi dhunubihi liyatuba min isyani haka malamin ne ke fassara sunan Allah al-halim yace wa huwa Allah shine ne hakuri falan yu'akhiza 'abdahu bi dhunubihi baya saurin kama bawansa da zunubinsa tuba min isyani saboda bawan nasa ya tuba daga saban da yake yi kaga alhilmu kenan eh sannan wancan me hikima yake cewa yake cewa wa ma kuntu aghdal jahla khidman wa sahiba la in kuntu muhtajan ila alhilmi innani ila aljahli fi ba'd alahayin ahwaju ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مصرج فمن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني أرضى به حين أحرج كاجا الجهل سور أو كم متاكي أكن أمباتا ماري الحلم شيكم شيني كدن زوتيك عند حيجان الغضب الوقت عنده شيتا سومك to bambanci tsakanin asabar kenan da alhilmu to asabar dauriya da juriya da tabbata a lokacin da jarabawa ta zo wannan yana cin abin da ke kwantar ba da mutum hankali in musiba ta zo to tashin farko daurewa ake bukatar kai su yi mutane idan jarabawa ta zo musu a tashin farko rashin juriya suke haifan musu da bala'in da kuma kila har su mutu ba zai kwaranye ba bala'i ya zo wa mutum sai kasa daurewa sai kwakwalwar shi ta buga kaga shi ko hawan jini ya kama shi mai tsanani wanda zai ta fama da shi har ya mutu in ba sa'a aka yi ba to kaga dauriya ke ba min min afzaji dauriya tana ɗaya daga cikin ɗabi'u na ɗaiɗaikun mutane allazi ne talakaunar makariha waɗanda suke karɓar ababen ƙi da suke zuwa daga Allah bi rihabati fazirin da yalwar ƙirji jarabawa ta zo musu sai su buɗe ƙirjinsu to ni da aka halice ni don a jarraba ni to nawa a ciki wa bi kowace ce, sannan kuma da ƙarfin niyya wa bi mana'atin adiyya tare da kuma tsimbin rai ka ce ka kaƙi shine mana'a adiyya ka ce maranka naƙi ba zan bi abin da kake so in yi ba wa illam asbir ana mala yace inni ban daure ba ban jure ba wa anta kai ma baka daure ba baka jure ba to fa ma zana suna'u ka faɗa min abin da zan yi Allah ya jarrabe ka jure jurewa to in baka yi ba me zaka yi hmm kaga waɗanda ba su da wayo a duniya sai su ce kawai bari su kashe kansu sai su ce bari su kanshi kansu wai suna tsammanin wai wannan ce mafita minar ila ilan nari zafi ya dame su sai suka ruga gidan biredi ana gasa biredi gidan biredi ya dau zafi rana ta dame ka a waje sai ka ce bari ka je ka tarara sai kai ka shiga gidan biredi kuma gidan biredin ma ka je daidai inda abin nan din yake inda inda asalin tukunyar take ko kuma murhun yake inda ake gasa biredi ka ce bari ka shige ka tarara kare na tararawa so daga idan Allah ya jarrabe ni ya jarrabe ka ƴan uwa idan ba mu jure ba to me za mu kai wannan tambaya ce fa ma za na sana'u me za mu hal indaka halul lana ghayru sabri shin a wajenka akwai wata mafita da muke da ita ghayru sabri sabanin juriya in ba mu jure ba mai zami mal jawab mai amsa in ba mu jure ba menene zami in jarabawa ta zo kaga wannan matar da ɗanta ya mutu ai ta tafi bakin makabarta kawai ta tare tana ta kuka a bakin kabarin ɗanta manzon su mai zo wuce wajenta ya ce ya fula na sbiri ya fula na tusbiri ce ki wance ki jure mu daure sai ta ce ilaika anni shi dalla ka kyale ni kaga musiba ta bi ko ta zo bakin kabari ta duk dukufa tana ta kuka kuma dan ba zai dawo ba sannan babban dan sakon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mata yana mata magana bata san shi bane ta ga ya mishi bakar magana kaga halaka zaka jawo kanta halaka shi ilayka anni dalla ka kyale ni fa innaka lam tusab bima usibtu bihi sai dan ba kai aka ba irin bala'in da ya afka mun ba kai ya afka mawa ba sai manzo sanu ya wuce ya kyale ta ya wuce a shi wasu suna ganin abin da ya faru tsakanin suka zo da gudu suka ce kin san kowaye shi ba ta sani ba shi manzon Allah ne ba ta ce ta shiga uku ta lalace shi kenan ila yanzu yanzu na Allah ma ya saukar da aya cewa ita ya wuta ce ta ruga da gudu ta bi manzan Allah ta salama manzan sama ya shiga gida tana zuwa ce sa'a ta shiga ta ce ya ma'aikin Allah kai min aikin gafara wallahi ban san kai bane sai manzan ya ce ah, inna masabaru inda sadmatil ula a lokacin jarabawa ta farko to a lokacin ake son mutum ya daure kin ga yanzu musibu nawa suka ja miki misali sai manzo Allah sama ba ɗabi'arsa ba ce sai ya ce ah, Allah ma ya riga ya halakar da ke kaga nawa kenan misali sai manzon sama sai ya ce mata ai yanzu nan Allah ma yanzu mala'ika Jibril ya zo ya mun wahayi cewa ke yan wuta ce to ya zaka yi to amma lokacin da ta dan nan nata ya mutu sai ta karba cewa Allah ya bata kuma ya anshi kayan shi shikenan ta natsu bata je ta zauna a bakin kabari tana ta kuka ba kuma dan bai dawo ba duk waɗannan abubuwan za su biyo baya to kare shine wannan Allah ka ba mu juriya hal indaka ka lana ghairu sabri shin kana da wata mafita da wata warwarar matsala a gare mu idan jarabawa ta same mu ghairu sabri in banda juriya hal ta'lamu lana zadan rairahu shin kana tsammanin muna da wani guziri da ya wuce juriya a rayuwa kana da shi عمير ابن حمام الأنصاري رضي الله عنه صحاب من زال في اي أيا فلا حق ركبا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشاد قال قاقا ينافع إتواديد ونقذر إنباجوريابا سوداك اتخذ الصبر زادك mutum ya riƙi juriya a rayuwa tun da ya san sai an jarrabe shi to ya ɗauki juriya a matsayin ita ce a bar da zai yi guzirin rayuwa da ita duk mutumin da yake jurewa shi yake cin nasara amma wanda bai jure ba Allah ba shi ba nasara kana ahadul uzama'i masrahan ɗaya daga cikin manya-manyan mutane ya zamanto kaman masrahan ya zama wata farfajiya tarkudu fihi al musiba kawai suna ta sukuwa a kansa musibobi na sukuwa a kansa ya zama wata farfajiya da musibu ce yin sukuwa a kansa wa maidanan sannan ya zama wani fage ta tasabaku fihi nakabatu bala'o'i suna rigegeniya suna gasa a kansa daga wannan sai waccan daga wannan sai waccan kullama kharaja min kurbatin duk lokacin da ya fita daga wata damuwar zaratu kurbatin ukura sai wata damuwa kuma ta zo mishi ta daban daga wannan sai wannan wa huwa mutatarrisun bis sabri amma ya sanya juriya ta zaman masa garkuwa da musiba ta zo sai sanya garkuwa sai ya kare kanshi da ita mutajarri'un bi siqati billah kuma ya sanya yadda da Allah a matsayin silkansa kaga idan an kawo mishi sara ta nan sai ya sa garkuwan nan ya tsare shaka, sannan in a jiki aka kawo mishi sara ko suka to dama kuma yana da rigarsa ta karfe a silke ke bulletproof shi ke to haka ake yi haka ake yi an halihi yana faɗi a cikin wasu baitota yana faɗin yanayin da ya shiga da kuma juriyar da ya yi waɗannan baitotan guda biyu wasu sun danganta su zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu kamar yadda mai diwanul muhadramin ya ambata sannan kuma aka ambace su a cikin diwanin sayyidina ali radiyallahu anhu to amma a cikin baitotan akwai abin da bai yi kama da maganar sahabi ba za mu ganta yake cewa تنكر لي دهري ولم يدري عنني أعز وأحداث الزمان تهون فبات يريني الدهر كيف عطوه وبت أريه الصبر كيف يكون يتي تنكر لي دهري زمني زمنينا يا موننا أجريني تكون جيني منكرنا يوم من زال السماء يتي لا تسب الدهر صحاب من زال السماء كون بزي زاجي زمني با فمي زاجي زمني شيني نسبو asharri ilai ka danganta ma zamanin sharri shine zagin sa kwarai ai ba zagin zamani suke su ce kaza kazan ka ba a abin da suke yi shine duk a bala'in da ya same su sai su ce ne sai su ce zamani ne ya musu da shi shi yasa suke ce ma musibu ma banatu dahar wai 'ya'yan zamani ne su duk musiba wai zamani ya haife ta to shi ne yake cewa wai tanakkara li dahri zamani na ya munana a gare ni wa lam yadri annani shi zamanin bai san cewa ni a izzu kullum ni daukaka nake samu ba wa ahdathu zamani tahunu ababan da kuma suke faruwa a cikin zamanin tahunu su kuma suna kaskanta wato idan musiba ta same ni kullun ƙara daraja nake ina daukaka su kuma ababan da suke faruwa da ni su kuma suna walakanta fa ba ta yuri ni, sai zamani ya kwana yana nuna mini fa ba ta yuri ni daharu sai zamani ya kwana yana nuna mini kaifa utu wai ya taurin kansa yake kage ya ce ma zamani yana da taurin kai ko wa turi urihi sabra ne kuma sai na kwana ina nuna mishi juriya kaifa ya kunu ya juriya take eh wato in ya same ni da wani abu sai nuna mishi ni kwage ne hmm? mutum ne sai ya zo mutum ne kawai sai ya zo da reza wai zai yanke ka misali ya zo da reza zai yanke kawai sai ya kana darba makan kauka za haka zai yi ce a ah, <laughs> wannan ba ni ba eh, ya zo da yan reza shi wai zai dan kace ka haka ya yanke kawai zai ka kawai ka fito da wuka kana daba ma cikinka kana kana daba ma cikinka shi a nan kaga sai guduwa ko kuma ya zo ci ai dama na zo in gaishe ka ne in maka kirari kai ya yi daidai ya yi daidai ɗan tauri ko to shi ne na yake magana kan haka so ka idan jarabawa ta zo maka ɗan uwa ba ka da abin da za ka yi babba fiye da ka jure in ka jure shi kenan zai kwaranye lokaci zai zo dawamul hal min al muhal ba wani halin da ke dawwama haka za ya fa'alun nubala'u haka nan zaɓaɓɓun mutane suke masu ƙwaƙwalwa yusari'un almulimmaci suna faɗa suna kokuwa da almulimmat musibin da suke zuwa su makale musu wa ya tsarahunan na ta arban sannan kuma suna jifa da musibu su kayar da su a ƙasa dakhalu ala abi bakri ana ba da labari cewa lokacin sayyidina abubakar radiyallahu anhu khalifan manzan Allah su sama na farko siddiqul ummati ya an shiga wajensa wa huwa maridun bai da lafiya aka je wajen sayyidina abubakar bai da lafiya qalu sai suka ce ala nad'u laka tsabiban shi mu kira maka likita mana qala tsabibu ra'ani shi ai likitan ya gani wai likitan Allah kuma dama yana cin sunayen da suka tabbata mazan sama ya ce innama tabibullah ai likita shi ne Allah eh, kawai wannan ne ba da magani ne shi amma Allah ne ba bada magani ne warkarwa me yasa kake gina in rayuwa ta zo ƙarshe sai ba da magani sai ya zama goba magani ya bada amma sai ya zama goba inna tabiba lahu ilmun dullu bihi in kana min ajilin insani ta ta'khiru hatta idza mantahat ayyamu rihlatihi haqa at-tabib wa khanathu al-aqaqir idan mutuwan mutun tazo to duk maganin da likita zai bada to guba zai zama masa a gaban shi zai bada maganin yace a canza wani sai kaga mutun ya mutu an yi jinyar sa asibiti an tara magunguna jaka guda ba wanda ya mishi likita na ta canzawa dole sai ya mutu a ranar ko ya so ko ya ki ko kuna so ko ba kwa so sai ya mutu to kaga shine wannan qalu fa ma za qala ce to da likitan yazo ne yace maka qala yaqulu ai da yazo likitan ya ce min inni fa'alun lima uridu ni ina aikata abinda naga dama ne to ku ne za ku yi min <laughs> likitan ya ce inni fa'alun lima uridu ni ina aikata abinda naga dama Allah ne ko fa'alun lima yuri so daga shi ya sa ciwo shi ya jarabi mutum da ciwo kuma shi yake warkar da ciwo wa iza maritu fa huwa in ji annabi ibrahim in ne rashin lafiya Allah ke warkar da ni hmm? shine ne imamu shafi yake cewa sabran jamilan ma a al-faraja yace ka jure juriya kyakkyawa saura kiris a samu kwaranyewar damuwa man raqaba Allah fil umuri naja duk wanda ya sa ya bibiyi Allah a cikin al'amuransa naja to zai kubuta in dai ka yadda Allah ne ya jarrabe ka to zaka kubuta man saddaqa Allah lam yanalhu adha duk wanda ya gazgata Allah to ba ba damuwar da za ta same shi wa marrajahu ya yakunu haythu raja duk wanda ya fatan samun Allah to zai samu Allah inda ya fatansa da ka jure mu jure yanzu kukanmu da muke duka me yake ragewa halin da muke ciki yan uwa a ƙasan nan faɗi da ake yi da surutu da waye da kukukuku me ake yi har yanzu an kasa ma malamai gida-gida akwai malaman da ake ganin su su basu ma kaman kaman sun yadda da duk abin da ke faruwa wai dole sai kayi magana kan wannan abin da ake ciki da abin da ka sani da abin da baka sani wai dole sai kai magana kai hanaki na ji wani yana samun mutane wannan sharaɗin wai duk wani malami dole ya rika magana kan halin tsaron da ake ciki ya za a yi magana akan abin da ban sani ba ba ka da ilimin abu ba ka san me ke faruwa ba kai dai kana ganin abu na faruwa ko ba wanda yake ma bayanin gaske to me zaka ce in ce ne in yi ƙarya ba a gabana abin da ya faru ba da aka kitsa ba ban san me yake faruwa ba ni dai na ga abin nan na faruwa sai mu roƙi Allah mu ce Allah ya yi mana amma wallahi ba mu san me yake faruwa ba abu zai faru ka kasa gane bayanin shi abu ya ɗaure kowa da za ka samu babban general na soja kuma yana sabin staff ne ka ce ma bayani gamsashe a game da abin da halin ƙasar nan ke ciki wallahi ba zai iya ma bayani ba kowa sai dai faɗi abin da yake gani to kai kuma sai ka zo a ce dole sai ka yi magana ka yi magana akan abin da ba ka sani ba ba mahaukaci kamar mutumin da zai ce yana magana akan abin da bai sani ba laqad ahsana man intaha ila ma sami'a ka tsaya iyaka abin da ka ji ka wuce to surutu ba shi da fa'ida ca ca ca ca ne yi ba da fa'ida tunda ba abin da yake tsinanawa inda surutu na canza wani abu tuta ya canza abubuwa da yawa amma surutu baya canza komai komawa ga Allah da yadda da Allah da sakin kowa shine yake kawo mafita Allah ka ba mu mafita wa mariba ahadu salihin ɗaya daga cikin mutanen kirki rashin lafiya wasu sun ce shekul islam ibn ne faƙila lahu ma za ulimuka sai aka ce me yake maka radadi faqala sai yace ta an-nufusu bi awsabiha wa lam yadri'u wa duhama biha wa ma ansafat muhdatun tashtaki zaha ila ghairi ahbabiha yace tamutun nufusu rayuka suna mutuwa bi ausabiha da musibinsu, da cututtukansu walam yadri uwaduha ma biha amma masu zuwa su gaishe su ba su san ciwon da ke damun su ba wa ma anfafat muhjatun tashtaki ai duk wani rai da yake kara bai da lafiya amma sai ya kai ƙara to da yi adalci ba وما أنصفت مفجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها غير آدل شيبا idan bai da lafiya kai kukansa wajen waɗanda ba masoyansa ba a to ba daɗi za su ji ba ba ka da lafiya sai su minna kaga waye masoyinka na gaske Allah tun kana da damuwa ka kai ƙara wajen shi ka kai kuka wajen shi ka faɗa masa cewa ya Allah kai ne mahalicci na kai ka sanni ba wanda ya sanni ya Allah maɗaukakin sarki ka tafiyar min da wannan damuwa surat yusuf abin da take karantar da mu kenan suratul anbiya abin da take karantar da mu ka kalli addu'o'in annabawa annabi zakariya alaihi salam yayi shekaru bai haihu ba rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warithin ya Allah kakka banda ni kadai ya Allah ka bani da wa ta khayrul warisi kai ne mafi alkhairin masu gaja komai ya tsufa tukub tukub amma ka bashi da kuma matar shi bakarariya ce irin wadda likitocin nan suke ittifaki ne ba za ta taɓa haihuwa a duniya ba ita ce al'aqir al'aqir wadda aka tabbatar da ba za ta taba haihuwa ba sai ga ta haihu kuma waye ba shi annabi ayyub annabi ne mawadaci yana cin annaba masu dukiya yana da iyalai da zurriya da mata da yawa ba irin zamaninmu ba ne da zamanin manzan da sama da mata hudu aka ce kawai a yi a su su suna da ajabi mai yawa duka sai da suka mutu da 'ya'yan da matan dukiyar ta tafi ciwo ya zo ya kama shi ciwo mai tsanani ya zama shi kadai yake rayuwa amma ƙarshe wajen waya koma wajen Allah sai Allah ya mushi ne sai ya dawo mushi da dukiyarsa aka warkar da shi faka shafna ma bihi min zurri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra lil 'abidin aka dawo mushi da dukiyarsa aka da mushi da iyalansa aka da masa da kwatankwacinsa aka kara mai in yayan shi ashirin aka ba shi arba'in sai da annabi ayyub alaihi salam saboda dukiya sai da ya koma yana bacci kai yana wanka sai fara ta sauka a jikin shi sai ta zama zinariya yana wanka haka hadisi ya tabbata a cikin bukhari a wanka sai fara ta sauka a jikinsa da ta sauka sai ta zama zinariya zinariyar da mutane suke zuwa wani shekara arba'in yana kwaranda bai taɓa samun ta ɗari biyu da hamsin ba ko baka san su ba yan kwaranda wasu daga nan suke makansa ne? yan kwaranda guda nawa ka sani sun mutu masu haƙar kuza to sai ga shi shi yana wanka Allah ya da mashi da arzikin shi zinariya fara ta zinariya take sauka a jikin shi to yiri ne zai mutum ya zo ya kai ta damun kanka to kage da Allah ga annabi annabi annabi Yunus alaihi salam shi bala'in shi ma da yake shi kifi ya haɗiye shi da daddare a cikin teku cikin teku irin katon kifin nan masana masu bincike suna cewa fa sukan je su jiyo kukan wannan kifin ne sama suke ɗauko shi a zuƙo muryarsa amma ya kake jin muryar wannan kifin shi ya haɗe annabi yunus alaihi salam kuma da daddare dama shi ke ku ai duhu ne to ga duhun dare ga duhun cikin kifi ga duhun teku amma yana fadawa cikin cikin ke da fi zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalim addu'ar da yake Allah kawai ya jiyo shi dama shi ya sa jarabawa shi ke shi ke nan sai kifi ya kasa haƙura ya kasa juriya dole sai da ya koma ya amayar da shi sannan ya samu lafiya shi kan shi kuma yana yi yana fitowa sai aka fitar mishi da abin da zai zama mishi magani wa ambatna alaihi shajaratan min yaqti wasu malamai suka ce yaqtin abin nan ce kankana ce ita ce yaqti aka fitar masa da ita kawai ta sha ya warki kaga nan kankana fita samu falala masu kankana ku sauƙaƙa eh saboda mutane su rika sha to shine wannan wasbir wa ma sabruka illa billah ka jure amma ka sani fa ba za ka iya juriya ba sai idan Allah ya ga dama shine wa ma sabruka illa billah wannan ba'un din malamai suna cewa ba'ul i'ana ce wa ma sabruka illa bi i'anatillah baka isa ka jure ba sai idan Allah ya taimake ka ka jure ba za ka iya dauriya ba sai idan Allah ya taimake ka ka daure isbir sabara wasikin bil faraji ka jure ka daure irin juriya da dauriya na mutumin da ya amince da cewa zai samu mafita daga matsalarsa alimin bi husnil masir ka jure ka daure irin juriya da dauriyar mutumin da yake sane da cewa makomashi kyakkyawa ce ɗalibin lil ajiri kuma mai neman lada ka jure don ka samu lada ba kai juriyar dole ba kun san juriyar dole ai soje mara mutum sai mutum ya ce ai ya ba komai to in ba komai da komai ka yi masu soje mari mutum da bindiga a hannun shi sai ka ce a ba komai mai eh, to ma ba komai ai ka yi don neman lada sannan kakkai juriya irin ta irin dila ko na ba ku labarin ta dila ya zo ya hau saman ya zo ya hango inabi ya nuna ya jajajir sai ya tsalle domin ya tsunko ya sha sai ya faɗo tim ya sake tsalle sai da ya haka so uku ya ce Allahumma la taj'al rizqana fil haram shi ya Allah kaka sanya abincin mu a cikin haram saboda ya kata so da ke in kasawa kai sannan ka jure to baka da lada barawo ya zo ya hauro katon sai mai gida ya fito ya dallaro shi da tocila ya ce an fasa sata kakka fasa shiga ka gai ka gani gibin fi yi ati, juriya irin ta mutumin da yake fatan Allah ya karkare masa zunubansu saboda ya jure isbir ka jure ya kai dan uwa mahmad mahallat alkhutubu duk yadda bakin damuwoyi da jarabobi suka zama sun lullube ka wa azlamat amamaka durubu kuma hanyoyi suka yi duhu a gare ka hanyoyin kubuta fa inna sabra ma'a fa inna nasra ma'a sabr cin nasara yan uwa yana tare da juriya kowa ya baka tarihinsa hajiya ya kawo inda ya kai haka nan ya yi bai jure ba bai jure bai kai inda ya kai in wani mai dukiya yana jujjuyawa cikin dukiyar shi yadda ya ga dama sai da ya jure su kuma yaran yanzu abinda suke bukata shine ma bai baina ashiyatin shi ke nan su ga wani yaro kanwan mama shi ce za ta bude mashi shago sai suka sai ta ce zo ya raka ta anguwa suna tafiya sai ta nuna mashi wani dan dan tebur ya ka ce kaga da in wannan zan fara masa ce ha ni ba na so mama in ba na so inna suna yin gaba sai ga wani katon shago zai ce in wannan za ki buɗe mu shine ne tunaninmu reno ba ma iya reno haka rayuwar rayuwarmu take kaɗan daga cinmu ne muke iya juriyar reno mu reni kanmu sannan mu reni wasu in shago aka zo aka kafa aka bude mai bai sun yadda aka yi aka tara shagon nan ba kawai shi nan ƙanin budurwa shi ya zo wucewa kawai ya ɗibo ya bashi gobe ma ya zo ya bashi ya gaito abokanan shi duk ya ba shi ɗaiɗai gobe ma ya ƙara abokane su ƙara abokane a gayyato da sun zo su goma gobe zai zo su sha biyar ya ƙara ya ba su kwana biyu sai a fara ganin shago sai fara ɗaukan kwali empty yana sawa a saman shago kana zuwa ka yi sai ka ji kwali na kara a shago a saman shal matsala ta zo ana nan ana nan kawai sai dai ga shago kwalin ma ya fara saidawa inda yanzu tattarawa ake a saida kwalayen ana yin maganin sauro aka ce da su shi ne abin da ake yi in yaro aka ɗauke shi aka ce ya je aiki ya koyi sana'a sana'ar hannu ba zai iya ba da ogan zai ba shi labarin wahalar da ya sha a lokacin da ake wahala sai ya ji shi bai komai ba amma shi ba zai iya ba yanzu ya fi sanya wanke goma ya tsoma biyar shi ke na irin rayuwa ina za ta yi dole sai da juriya in ka ga wani malami yana ta karatu ka je ka ga wahalar da ya sha zai baka labari to ɗaliban zamani su kuma yanzu abin da suke so ma bai na ashe cin wadu ha ha sai su waye gari ko su ce ai shakwa na suke son su zama yau yau ɗin nan ko ba su zan yadda shek min nan ya sha wahala ba wani malami yana ban labari ya ce min lokacin da yake neman phd sa digirin sa na uku supervisor sa ya ce masa wane ba za ka samu phd nan ba sai ka yi gilas yace sai kayi gilas yace wallahi bai gama fiye jin nan ba sai da aka mishi gilashi yace ran nan suka da shi ce ala ta malam ka tuno tarihin gilashin nan ya ce. ya yace kai kamun baki to kaga amma ba abin da mutanen mu suke so ba kenan juriya nan yan uwa da ita ake cin nasara duk wanda yake son ya ci nasara sai ya daure sai mutum ya haƙurtar da zuciyar shi ya kau da ya gani ya ƙi gani ya ji ya ƙi ji da haka ake cin nasara in ilimi kake nema in mulki kake nema in dukiya kake duk wani abu da kake son ka ci nasara a rayuwa sai ka daure idan babu dauriya to ka je ka ka canza wani abu amma bai yiwuwa ka ce ba za ka daure ba kuma ka ci nasara tarihin magabata waɗanda suka ci nasara to haɗe yake da juriya da dauriya sai da suka daure sannan suka ci nasara wa innal faraja ma'al karbi kuma sannan yayewa bakin ciki ai sai da aka shiga bakin cikin sannan ba yadda za ka ce ka samu alfaraj ɗaya daga cin malamai ya rubuta littafinsa al'imamu tanuhi kafinsa al'imam ibn abid duniya shi ma yana da alfarju ba da shiddati attanuhi nashi ya fi girma labararka yake kawowa na waɗanda suka shiga damuwa suka jure kuma sai suka fita daga cikin damuwa tun daga annabawan Allah da sauran manya-manyan bayan Allah waliyan Allah sahabban manzan Allah su salama da irin wahalar da suka sha amma da suka daure sai ya zama tarihi amma wanda ba zai daure ba to ya za ya ci nasara wa inna ma'al usri yusra kuma lalle kunci na tare da sauki duk kunci in ka ganshi to yana tare da sauki Allah kuma sai maimaita ya ce wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra aka faɗi al'usru da alif da lam inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kaga biyu yusru yusru yusran yusran ba alif da lam shi kuma al'usr sai aka faɗe shi da alif da lam to akwai wani sirri ana al'usr al'usir din nan ɗaya ne amma yusrin nan biyu ne duk da kana ganin an amface su so biyu to al'usrin ɗaya ake nufi ɗaya ake nufi idan kai magana ka ce ma mutum na ga alƙalin nan dama ya san shi ai na ga alƙalin nan shi ne alƙalin da ya mana hukunci shekaran jiya alƙali nawa ka faɗi ɗaya amma a zahiri guda nawa ka faɗa so nawa ka faɗe shi biyu amma sai ka ce ai na ga alƙalin nan sai wani alƙali ya mana hukunci kaga alƙalai nawa kenan biyu Tunan Allah ce inna ma'al usir yusra lallai tsanani ƙwara ɗaya yana tare da sauki wa inna ma'al usir yusra kuma lallai wannan tsananin yana tare da sauki shine ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa falan yagliba usmun yusrai kunshi ɗaya ba zai rinjayi sauki biyu ba kuncin farko shine kunci na biyu amma sautin farko ba shi bane na biyu sautin farko shine daidai lokacin da jarabawa ta zo sai ka yi daga Allah take sauki kuma na biyu shine Allah zai kwaranyan maka da wannan damuwar ta zama kamar bata faru ba kaga a kunci nawa aka samu sauki biyu a kunci daya so daga in ka jure za ka samu sauki karatu siyara uzama'in na karanta tarihin wasu manya-manyan mutane marru hazihi duniya waɗanda suka shuɗe a duniyan nan wa hultu sai na firgice li'azini azimi sabrihim saboda girman juriyarsu wa kuwwati ihtimalihim da kuma yadda suke da ƙarfin ɗaukar wahalhalin rayuwa kanatin mafa'ibu musibu sun kasance ta ƙawa ala ru'usihim suna sassakowa a kawunansu ka annaha qataratu ma'in baridatun kai ka ce wani ruwan sama ne ke ɗugowa mai sanyi a kawunan nasu wahun fi sabatin jibal amma ga sunan sun tabbata yadda kake ganin duwatsu sun tabbata musiba ta zo musiba ta zo ta ci ta ci ta ci ta tafi wata ma ta zo ta ci ta tafi suna nan gyam wa fi rusuhil kuma suna nan akan tabbata akan gaskiya fama huwa illa waqtun qasirun ba za a dauki wani lokaci mai tsawo ba fatushriqu wujuhuhum sai kaga fuskokin su suna ƙyalli ala tala'i fajri al daidai lokacin da alfijir na kwaranyewa damuwa ke fitowa wa farhatin fathi da kuma farin cikin cin nasara wa asrin nasri kuma sun shiga cikin zamani na cin nasara ba yadda za a yanzu yanzu kaga misali ka kalli irin wannan wannan karatun da ake yi mana muke yi da asuban nan wallahi wani ba zai iya jurewa ba duk fa yanzu da za a kyale mu ma muna son mu je ne baccin ko ba akwai wanda bai so shi baccin bayan asuba bayi da amfani ko kwara daya ka roki Allah ya cire maka shi sharri ne tsabagen shi bayi da amfani kashe kai ne Allah sama yayi addu'a ya ce Allah ka sanya mu al'umma ta albarka a cikin abin da suka yi da sassafe kai kuma ka je kana ta bacci daidai lokacin da addu'an manzon sama take aiki sai a raba da kai shi yasa magabata da yawa suka ki baccin safi ba sa san shi to ko da ramadan ko ba da ramadan ba ka yi kanka tarbiyya ka bar shi baccin da manzo Allah ta salama ya yarda da shi kuma ya ce a yi shi ne baccin bayan a zahar in kana da iko ƙilu fa inna shayatin la taqilu haka su ne ce ku riƙa baccin rana domin shaidanu ne ba ta yin baccin rana shi ma fa'idarsa ka yi domin ka karfafa ka ci gaba da aiki ko ba a ce sai ka yi shi da mun shari ba ko ɗan yaya kaɗan samu kaɗan dunkusa kai ko na minti sha biyar ne ya isa to wani ya riga zama masa musiba sai ya yi shi ba zai iya ba to juriya ce za ta taimake mu ‘yan uwa mu cire mu kanmu wannan ni nan na yi ma mutane tarbiyya na ba su shawara kan wannan na matsa musu kuma wallahi suna mun godiya kan kin yin baccin safi ka cire ma kanka to wani ba zai iya ba to to ba yadda za ka ci nasara ba juriya wa ahaduhum maktafa da sabri wahdahu bal nazalal al kawarisa wa tahaddal mafa'iba. masa'iba kai ba juriya kawai ya tsaya a kanta ita kadai ba Ban na zalal kawarita sai da ya kayar da musibin suka kai ƙasa wata haddal masa'ib kuma ya fito na fito da su musibin wa sahati wajhi hamun shidan sannan ya rera baiti ya yi ma musibu gwalo ya yi musu ihu ko kace ce ya musu shi ne saha me aka wololo na gama da kai na gama da kai ko to haka sai da yi ya kada musibin ya kai su ƙasa sannan kuma ya musu yi woho shi ne sai yake cewa ya ce in kana inda ka ya zama nu baƙiyyatun ma yi hannu bihin kiramu fahatiha in kana inda ka ya zama nu baƙiyyatun ce ya kai zamani in kana da wani abu da ya ragu a wajenka ma yuhanu da hilkiramu abinda ake kaskantar da mutane masu daraja da shi fa to ka kawo mini hayyan ka kawo ka ga yadda ni zan yi da wannan abu <laughs> to kage shi ne da ka yan uwa mu jure ni mu yi makan mu tarbiyya munasaba da yawa na sha baku labari na an tara ko ba rama na baku ba na ma zan tuna mana ina haddace an tara wanda suka karanta adabin Laraci sun san ana siffanta shi da a matsayin mutum ne shi ma da kanshi ya faɗa ya yabi kanshi cewa shi jari ne wani abokinsa ya zo ya ce mishi an tara wai me yasa kai kake da juriya me yasa ake siffanta ka da jarumtaka sai ce asbiru haythu la tasbiru yace matsalar ka ɗaya ce bambancin mu ɗaya ne shine ni ina juriya da dauriya kai ba ka yi sai ce zan koya maka yadda ake yi sai ce mare ne. ya daddage ya kwasa ma an tara mali an tara ko girgiza fuskar shi bai yi ba kasan alamar karshen baka ji mali ba ke in mari ya kai ka ko kifawa kake to a mare ka kawai a ga kanka a tsaye ya ce ƙara ya ƙara ya daddage ya kwasa mai mari ya ce ƙara ya masa uku lafiyayyun marirrika guda uku an tara jam sai ce to kai ma tsaya an tara ba wata dagewa ba wata dagewa yi ba ba wata dagewa yi ba so da in yi dage ai sai ya kashe shi kawai sai ya haka fa sai ya ruga da gudu ya ga wuta ya ce to kaga matsala asbiru haitu la tasbir wallahi kuma da yawa yan uwa haka ne duk wanda kaga ya ci nasara to da yawa sai da ya fi ka dauriya sannan kai ba za ka daure ba ne kai ba za ka daure ba ka taso da mutum tare ka taso ya zama wani abu kai ba ka daure ba shi ya daure yanzu a ce ka lissafo yan ajinku da kuka yi firamare Dukkaninsu sun ci nasara sun kai matsayin da kai ka kai yanzu wani yau yau din nan da za ka haɗu da shi sai ya roƙe ka naira hamsin in ko bai roƙe ka ba kai za ka bashi in ka bashi ta godiya a matsayin ta fi ƙarfin shi da da hamsin ɗin amma ka duba baya ya ta ce kai ka jure ka ci gaba da zuwa kai ta yi kai ta yi haka kai matakin da ka kai mutum nawa aka tura ku koyan sana'a in sana'a hannu kake yi duka kun kai inda kuka kai tare in kasuwa aka sa ku mutum nawa ne suka dage tare kai ma kai suka kai duk inda ka kai to ka taho matakin sakandare har jami'a ba sai ku fara ajiyin jami'a da mutum kawai wani ba za a gama semester ɗaya ba sai ka ga sai ka gaba shi ya gudu ya sanfi to haka wannan juriyan nan ita ce sirrin rayuwa saboda ka mu jure mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu juriya ya tabbatar da mu mu kuma sa ƙarfin gwiwa da niyya mai kyau akan cewa za mu daure din in muka yi haka sai Allah ya taimake mu yau kun daure ne ba lokacin tashi ko ai ta yi na kamar fa lokaci yayi an wuce ha to ai ba laifi na bane subhanaka wa bihamdika to ya dadi kenan ko فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله